fil mafawiz ko fi zalamil daili mafawiz kwazazzabai daji ana ce masa mafawiz da kwazazzabai a ainihin eh, ruwa sannan kuma cikin duhun dare Eh, me ya eh, tasallata ba haka yake da aka ce wa baqiya fi asna'i tariqi ya zama shi ɗaya a tsakiyar hanya da ya faru tasallata alaihi siba mugayen dabbobi suka sa kansa hashu wa ta'akuluhu suna cizon sa suna cin sa saboda kaga ya zama daifan laha ga ya bi eh, abin nan kawai mutum ya zama bakon kura ko a ne da aka yi ta akuya ce aka ce maka ta kai bakonci ta je ziyarar kura ko kare ya je ziyartar kura ai ko za a yi kallo a wurin nan da sha biyu shi kuma haka karanto eh eh ya eh, su ai ya ta'akhkhar eh, idan gaf kan tak ce eh, fahuwa huwa yuwaswisu ida ga falal insanu an zikrillah in dai mutum ainihin ya bar ambaton Allah zai me yake da suna zai ɓoye zai yakan sa mutum sake-sake wa yakan naso zai ɓoye kuwa ayyata akar an anhu idan zakar Allah ta'ala shi ɗan idan mutum ya shagala daga Allah zai sa masa wasu wafi idan kuwa ya ambaci Allah zai koma gefe yanzu misalin a ce maka muna cikin karatu nan da a ce da daddare ne za ka ɗauke wuta za a yi mai za mu tsaya ko a lokacin wani za ka ga ya samu dan wasa ce to ka gani wannan abin fahi isa ya kamata mai da gaske amma dai in mun tashi ka ba gaba ke faruwa ba shi ɗan ya shigo wanda ce ce ko a ce a yi a sa'a daidai wani na tambaya a ɗauke wutar ke dama shi kullum haka ke sai ya hawa mutane karatu ya zama zai ke kaga lokacin nan ya faru ke daga ga wasu wasa ana dawo da wata aka fara karatu sai kuma kuwa sai gyara ai a fili yake wannan idan aka ambaci Allah dan zai ni in ana cikin ambaton Allah dan zai ni zai koma gefe daga ga yanzu kowa yanzu sa na kan karatun nan ba dan ba yanda zai wanda sai dai ya samu bacci sai dai ya samu sa da riƙe wani wurin ya shiga wani wurin ina taɓa ina sai dai haka amma ya koma amma ana tsayawa sai kuma yanzu da ranar Allah nan aka ce maka babu wannan abin a din karatu ya kasa an ji an kunnon inji domin ana son an ci gaba da ɗauka da sauransu kafin mai kunno inji ya je dawo shi dan ya saka mu da ya saka to haka ke yake kaga nan a karatu kenan to haka fara yau mutum take gaba ɗaya kai ya gano karatu eh? ake muna barin nan inda muke muna komawa ɗaki inda ya ba karatu za ka rona ba wani tunanin lahira ko wani tunanin wani abin da zai maka amfani a duniya har kayan duniya ai abin da zai maka amfani ne in dai baka shaggala rayuwarka ba ka je ka zama barin dan huta in ba wani bahimmin aiki da yake banka ba kana san to yanzu na tashi daga nan a ina zan shiga mota ga motar wane to yanzu bari in jira shi kaza in ɗauki kayana in sa in ɗauki, in dai ba wannan za ka yi ba yanzu nan ka fara mummunan sakawa an faka na aiki a ganmu eh, ka kwatanta na wannan a sarari gashi na kana kallon sa to in ya zama ba haka ba to shi ma ba haka ba zai koma mutum in ma ka tsaya kai na Allah wa in kai na shaidan yana nan kana barin na Allah shi kuma zai kawo magana shi magana shi ga abun da yawa ya wurgo wannan tauti kana kallon shi shi da ciki wani na iya zuwa kana tafka faɗaya ka rike shi sai ka buɗe littafi sai ka fara karantawa ba littafi ne na karantawa ma'anawi sai ka koma kaza sai ƙarshen ta daga nan yi rufa ma tsarinka wanda ka tsara to haka shi aikake in mutum ya ambaci Allah zai tafi in mutum ya wannan ba wai ambaton Allah ya tsankaka subhanallah na'am yana ciki alhamdulillah yana ciki duba me ya halal me ya haram na ciki duba makoman lahira inda za a je yana ciki duba wannan rayuwa ta duniya yana ciki duna kaza a ranya za a sau da shi kafin yana ciki duba wani ne dukka wannan ambaton kula ne shi dan bai da wurin zama tare da kai dole sai ya lafe ya lafe ya lafe a ake cikin sa a shi da ƙafa sai dai mugu bai mutuwa da da yadda za a lokacin ka saka masa wani abu ya mutu to ba zai mutu ba kana banin ambatan Allah zai rage. sai ya fara shan jinin to sai fara haɗa abin da zai haɗa to kin ko kun gane akwai matsala a rayuwar mutum ba kuma sannan za a yi maganin shi sai dai ba mu ɗauko hanyar maganin shi ba da ko da yake ba za mu ce ba mu ɗauko ba mun ɗauko amma hanyoyin da muka ɗauko dubarun da muka ɗauko sun yi kaɗan to mu dai yanzu za mu yi gaba ku qawluhu wa dhikru an wa ala nau'ihi <laughs> ne baiti no ne ashirin dai ashirin da biyar ne wa dhikru anwa'un fa'ala nau'ihi dhikru sifati rabbi in aka kore mana su ai mu shiga uku kaga kana tuna Allah a yanzu wanne hadari muke ciki ni hadarin da nake shiga ciki a yanzu ne Allah na ji Igala ne. Ne wata kowa yayi. saurayensa misalin zikirin mai yake da suna a ni yanzu mai muke ciki a sami'u da duk magana da nake Allah na ji na yi ƙarya na yi da gangan ɓarna da gangan ina da wani manufa Allah na ji na duk abin da zai fito daga baki na yana ji aiko na ba sannan yana sane da mai nake nufi yana sane kuma ya san inda nake wannan ma ba ta ba maganan gani to babu zikirin da ifi zikiri irin zikirin su sifofin Allah a wani wurin zaka ga albasiru da zai fi tasiri a kanka misalin kaga ɗan kasuwa yana zaune a gaban shagonsa me zai fi albasiru ko kayan da ka je shagon ka tun da kai magana da ka koma shago Muhammadu to kaga lokacin da ka je shagon nan naka albafiru za ka tuna maganin nan karshen ta kana iya duba magani dattin ya yi saya kuke cewa to shi nan zaka ta wannan ma zai da zai ya gama aiki wato idan ya gama aiki ma ayi yakan ƙara kama wata uku ma yana aiki haka da sauransu shi ko da ya ganka a shago sai ya ce likita ma ya ce ba komai wannan a dama mun yi magana mu duk wanda muka gan shi a wurin magani me shi likita ne sunan shi likita wurin mu likita ma ya ce wannan magani. sai wanda don ka sai da kanka kanka kace ai duk ne wannan shekaran jiya ya gama wata ɗaya kin daga amma yakan yi wata uku ma yana amfani da shi wannan ba komai ya amfani da shi to kaga ina ka ji albasiru basiru na kallon ka misalin wajen mene wannan magani da yadda ake sayar da shi mace wannan babu irinsa ana cewa babu shirri a yin magani bu ba san sa ba shi eh, kuma ke kai abin nan ne ga ingatan inda yaya a magani suna ta abin bai dauke so ina daukan abin ɗari biyar ce maka wani abu dubu biyar ba zai ta in kai masa magana Allah ka ji tsoron Allah wani abubuwa ne ka san shi ɗari biyar bai ce wannan in kashe masa ɗari biyar ba zai saya ba biya hmm? aka yi daga kai ba kuwa ne ba kai ne kake iya zagayawa amma ni da suwa ne da suwa ne muka je ba mu san mu ga an kaje ka zagaya ma ne je kada kaje wani a gari wani in ya muri ba ka wani wani fulawa a cikin kwayoyin ce maka sha zai maka bari in je dan uwana wanda na sani da sun ce wai ba masu fari ne ba masu shan magani to haka wa zikiru to amma dai a can albasiru na ke aiki go to sai a ina ina ne kuma alalimu mai kiyo karari na kafa yana daji wannan abun gari ba gan shi ba idan ka shiga can ko da kana da karatu karshe a lokacin nasa in ka duba ba kuwa in ka duba ba kuwa za a iya shiga nan a fita amma muskilan al'alimu ya sani ko aikacin gwamnati shi ma duk da nan albasiru da al'alimu ɗin zai aiki misali ɗalibai a masallaci mutum ga zama mutum kirki abin da ya shafi wani mugu wace ya subhanallah wani karan kafawa ne an fito waje kuma shine da aikata shi ya manta yana fita daga cikin nan masallaci ya kamanta shi ɗalibi ne ya manta ya karanta ka haram ne sai ya ɗauka shi ce ka san al'alimu na kallon ka da ka zauna a masallaci kai kan ka koma shago nan ma kai ne Me kallon ka masallaci na kallon ka yadda kake to shi isa aka ce a ilimi shi ne wa'inda mugaye suka kalla suka kalla ya za a su rafke musulmai a ce Allah bai da sukuri kaga shi kenan ba ka jin tsoron wani al'alimu ba ka jin wani albasiru ba ka jin tsoron wani waye ba ka jin wani tsoron alkawiyu ba ka jin tsoron wani alkadiru tun da ne siffon babu ka tabbatar da ka tsaya kai da zare lalle siffon nan ba ta kai imani ba ta to kasan kuma kuwa rayuwar karsa zama kana da yanci ina fata gugun ɗan jiyo mun ɗan hango ainihin mulahazan illar kore sunayen Allah kuma an kalu ra'ayi masu darajan masu martaban siffofi sun suka kore kuma siffofin nan suke gadin din mutum suke hana mutum kariya suke hana mutum kaza suke hana mutum kaza tunda da kafin yana jinka kafan yana ganinka kafan kaza ɗinka kafan kaza kaza ka gyara sai sai ce don haka ce wa zakiru an ala nau'ihi me na kunna ne magumin koma asali zikiru sifati amma mu je yadda ma zai fassara ai idan kana la yanju ko mina illa man zakarahu illa man man zakara Allah in dai lamari ya kasance ba wanda zai tsira daga shaytani illa man zakara Allah sai wanda ya tuna Allah ko to fa ala anwa'i dhikri mafi girman nau'unan zikiri ainihin zikiru sifatina ambatan sifatin Allah wanda wurin mutum ke? irin wannan ma mu kara kai nan mu mu je mu dawo mu shiga mafi yawancin mu waɗanda suka fi yawa sifa hudun nan ta gyara su sai fa hudu nan al'alimu kafinsa as-sami'u a cikinsa al-basiru daga nan al-qadiru wa'annan sifofi za su gyara mutum za su gyara mutum za su rage wa mutum za su kaɓo shi yanzu kuma sai sirara siraran abubuwa wa asma'ihi jalla jala wa ala da sunayensa bi an nusabbihu mu tsarkake shi wa nuqaddisahu wa natawassalu ilayhi sannan mu kama kafa da shi bi asma'ihi muna neman ilimi shine al alim muna neman arziki shine ar razzaq muna neman nasara shi ne mai taimakawa muna neman kaza shi ne mai kaza muna duk shi ne da mutuka kuwa ashe suna da za mu kama kafa da su na tawassalu ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi hadha huwa a'la anwa'id dhikri wa qawluhu wa thubutuha aslul li hadha dhikri wa nafi kuma fa na nawa ne shida ko butu butuha sunayen kenan kenan asalin lihada zikiri wannan filaha sunayen kenan ko da'in ilan nisiya ne yana kiran mutane ne a Allah saboda haka na iza nufiyatil asma idan aka kore sunaye wasifati to bi ma za yi ba to da me za a ambaci Allah ashe yanzu mutum in yana ambaton Allah ya kamata ya san waye wannan suna ta inda zai iya ambatonsa da hujja zai iya ambatonsa da nitsuwa ya razzaq ya alim ya sami'u kaga mutum yana halarto da gashi Allah nan na gefa na kaza sa zikirin zai yi masa amfani akan ya je zo wal qudus assalamu wal mu'min al-aziz al-jabbar wal mutakabbir to wannan su salan cewa mutum ayi ba abin da za su yi wa mutum ba su sa ba su hana shi ba su saita shi ba su karfafa masa gwiwa ba su kawar masa da damuwa lafuzza ne ne alfazu biduni ma'anin la tufidu shay da haka sa ake ce tauhidin kololuwa na ƙarshe aka zo kan asma'u da sifatu an kure tauhidi nan ba abun da ya rage a mutum kawai sai dai zama mala'ika sa da mala'ika mantuwa da an halitta an sa masa shi mantuwa su kenan zai zame shi kuma mala'ika bai zamewa shi an masa saiti idza nufiyatil asma'u was sifatu fa bimadha yuzkarullah ta'ala wa bima yu'azzamu wa yu'rafu jamiza ajma mashi jamiza afanshi fala yuzkaru wa yu'azzam ba'a amatan sada wa yu'rafu illa bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala kaga kenan irin wa'annan tabbas a wa'annan ba a bukatan gaggawa ba a bukatan sauri ana bukatan ɗayan nan da za ka ɗauka ya kamata ka yi masa sani sani na tadabbure sani na aikace sani ka sa shi a fagen aiki a cikin rayuwar na aiki don ka ɗaya su ma da yawa ta wanne za ka amfani da shi dole ne sai ka ɗauki guda biyu ainihin in bi da za a je a yi tadabburin su ne ne ɗinsu ya ba haka ba sai ƙauluhu falizaka ka na Khalifa ta shaitani da wai can kuka koma ba ku amma jin abin da ake ku ishirin da bakwai ni ma yanzu na jin ka gani wali za ka kana khalifata shaitani ba lamar abin da Khalifa ta shaitani me za mu yi da shi zama mara ba da wakilin kenan kuwa irfe yanzu koma inda wurin yake nan wurin kuke tsayawa sai an ce baiti kaza sai ku karatu ku ja mu faliza eh, haka yace alladhi fil asma mutumin da ke kore sunayen Allah kaman wa ala ra'asihim mujahamu da mu'tazilawa da sauran mabiyansu mai kore sunayen Allah wasifati ya Khalifa khalifatan lishaitan ya zama khalifan shaitan wala marhaba bihi ba ma maraba da khalifan shaitan me za mu yi da shi qawluhu bi sifatihi al-awliya idza qamu biha sifati nawa ishirin da tara a duk da haka wani bai gani ba bai magani ba yau mai tauri mai aikin ba ga baitin ba to bi sifatihi go da uliya shine ambatonsa da sanin sifofinsa uliya da kamo bi ham lillahi fi sirri wa fi ilali to shi ne can akai menene shi ce azzakiruna lillah haka masu ambaton Allah ta baraka wa ta'ala ala barati ba gaskiya kam martaba martaba ne a alahum wanda ya fi so ahalul ma'rifatu billahi masana Allah tunda an ka kira Allah baka san Allah nan ba baka san aikinsa ba baka san sa ba baka san girman ikonsa ba ba zai tasiri a gare ka ba bi asma'ihi wa sifatihi fa haula'i su wa'annan masana sunayen nan masana siffofin nan hum a'la anwa'i zakirin lillahi ai kaga irin wannan zikiri shi zai hana wa mutum ainihin e, shekan ya da shi ne ke lafar da shekan shi ke lafar shekan fahim yana juna hu ta'ala suna ganawa da Allah wa ya taqarrabuna ilayhi tawassuli bi asma'ihi wasu fashe yanzu wanda ya san shekan ya san siffofin Allah ya san girman Allah kwatsam sai ga wayarsa ta kama disko da zai ji ya tozarta a gaban jama'a kuma ya zube a gaban Allah idonsa ya zube sa ta zube a gaban Allah tun da zai kana ce ce to Allah Allah ya wata masifa ce wannan masifa bana masifa dole ce hakka shiga ɗakin Allah inda za a waye gari wayan ka ta yi kusa kan kusa kan hmm? suna kwa kama <laughs> subhanallah subhanallah Allah ya ji ka Allah ya gan ka ka shirya abin da za ka fata masa gobe kiyama Munan in ka gamsar da mu mu ba komai ne ba bayi ne irinka kila makafi ma wurin Allah don haka ba abin da za mu iya ce mu wajen Allah mu ce Allah ya kyale shi bai sani ba ba zai fara zuwa bayan mun ga annabawa a gabansa ba sa magana kai ka je ka kai kanka sai dai mutum bai gane karatun an samu adamu adamu ne za ka ce ka yi mana magana ga ki ba ni wane ni ba zan iya ba ba zai je kare ka gaban Allah wayar ka ta kiɗa a masallaci ba zai je kare ka ɗakinsa musamman kamar yadda muka ce ƙura'aninsa kaɗai za a karanta sunansa kaɗai za a karanta aikinsa kaɗai za a shirya a cikin wannan ɗaki sannan kuma sai ga ainihin tallan shaiɗan wa'azin shaiɗan a ciki to a ganka da shi ma kaɗai ya ishe ka sai yanzu wayan kana akwai lodin kaɗe-kaɗe a ciki akwai lodin gaza. kaza Allah ya sani je mutane ba su sani ba sai ya za ka yi gaban Allah wa yamdahunahu suna masu gode masa wa yasnauna alaihi biha ƙauluhu wa a lidhikri bil rahmani ne wa kasu a jere ke wadda nema na gano talatin daidai ne وأخص أهل الذكر بالرحمن أعلمهم بها بها بها يعني بأسمائه هم صفوة الرحمن مثلا سونا الله مثلا سفوفين الله سونا زابقون الله سونا أخص أهل الذكر نعم شينمي إذا أخص أهل الذكر وأعرفهم a'lamuhum bi ma'ani asma'illahi wa sifati kai ko ba ko bai jama'a littafi na yana mai shi mu koma mu sake wa sunayen nan na Allah sabon karatu hmm? wa fi hada a wannan raddun ala alladhina yaquluna akwai raddi akan masu cewa innaha alfazun bidun ma'ani suwa asma'u wa sifatu akwai raddi a kansu ita ba masu jiki akwai masu faɗin haka kamar can me aka yi magana ne da su can maganar kiyasin tusa da sallama ko ke to kenan na wanda suka to haka akwai wanda suka tsaya tsaye daka suna yana ba su bi alfazan bido ne ma'ani shi wannan suna alabai da fassara kulu na ko su ce laha ma'ani suna da ma'ana amma ba wanda ya san ta wa yufawwiduna ilmaha ila Allah ta'ala an ce Allah ta ce Allah adamu bi muradihi bi Allah Ar-Rahman ce Allah a'lamu bi muradihi Ar-Rahman suna da ma'ana amma mu ba mu sani ba aw yaqulu laha ma'anin ala ghairi zahiriha to suna da ma'ana ababa na zahirin ba sai kauluhu li yasira ma rufan lana bi sifatihi gaskiya can kuka tafiya kuna laikowa kafin kowa ya laiko alaba ta nuna haka kuka da shi da kagarin ku kaje da ke wannan kai ma ba gaurin ba bai gaurin ba wajen da nisa wanda ba ina naka ina wanda shi a bar da yalar jibiran ba gaurin ba sai gaurin ba ba ga daurin ba can ba ke da suke ba liyasira wajen tsakanin su kilomita wajen shida to liyasira ma'arufan ko lana bisifa don ya zama sananne a wurin da fitofinsa fali ajali zal isbatu fil imani na'am muduba mai ice ma'rufan lana ay eh, wa kadhalika alquran ay haka nan alqurani idza tadabbarta alayati idan kai tadabbarin ayoyi ashe ka san ma'anar su kenan lam tajidi aya ba ka samu aya guda ta khalo min dhikri sifati min sifatillahi ta kaɗaita da ambaton siffa daga cikin siffofin Allah. Au ismin min asma'ihi subhanahu wa ta'ala fal ƙur'anu mamlu'un min asma'illah. Ƙur'ani cike yake da sunayen Allah. Wata fati. Hmm? yanzu ka dawo ka alƙur'ani ba mana magana sunayen Allah ne ba go to ka ɗauko ƙur'ani mahatul asama'i. ba aya daga cikin ayoyin Allah sai ka ga ta ƙunshi sunan Allah wasifan Allah Ɗauko aya ta ɗaya, ta alƙura'ani. to ya ka gani kam sifar. bi da Allah da Rabu. alhamdu wannan sifa na yabo ne lillahi rabbi hmm? saboda ka babu aya daga cikin ayoyin Allah sai ka kaga ta kunshi imma sunan Allah wa imma sifa Allah gaba ɗan alkur'ani to ashe kenan akwai wani abu a sunayen nan akwai wani abu a sifofin nan da ake bukatan mominai da shi Wal ma gaba جبات min inzalil qur'an, huwa ta'alluqu billahi subhanahu don a kama Allah yasa aka saukar da alkur'ani ainihin eh, huwa ta'alluqu billahi bi asma'ihi wa sifatihi wal awamiru da umarnoni wan nawahi wal halal wal haram da bayanin halal da haram kullu hada duk wannan tabi'un li hada al-asli me bi ne ga wannan asalin wa min huquqi hada al-asli daga haƙoƙin wannan asalin fal aslu fil qur'ani huwa tauhid asali al-qur'ani shine tauhidi tayyib duro tana na yayi ma bace Ani huwa tauhid wa baqiyatu ma'anil qur'ani sauran bayanan alqur'ani tabi'atul li hadzal asli wa mukammilatul lahu abin da za ka gani imma yana kammala sunan ko dai ina da'ama sunan ko dai yana fadin aikin sunan ko dai ina fadin karatu na dukkan su in an je an ɗauka mana Allah Qur'ani ke gaba sa na ƙarshe قوله والله ما فمل بنا ولدين رس لله بو اي بجدد والله والله كنا ما كمل بنا جيلي والله بذي ثعبا آه، نمو سلون تلي ديني rasulillahi bitafili didda a kore Allah ce addini za ka fa addini haka a sai da rusa addini in aka kore Allah an rusa addini to shi da la ya qawmu dinu ma tafili addini bai tsayuwa tare da kore suna wani fa'il asma'i wa sifati lalle mu'attala mabannata ne لأن هذا يهدم الأصل والأساس yanzu ka ga wanda bai san irin wa'annan ba ka je ka koya masa fikihu ka koya masa dubarun duniya halaka zai don zai ta bin wayansa duk inda ya tafi ina zai fi duk inda ya zo ina zai samu kawai zai zauna don baya tsoron Allah wa huwa tauhidi to an yi alkawari an ga za to an cika